We're releasing a new COVID alert system to give New York. Kwamishinan kiwon lafiyar birnin New York, Dr. Dave Chokshi kenan yayin da yake ba da sanarwa akan sabon tsarin fadakarwa na COVID-19 wanda zai sanar da mazauna birnin New York game da barazanar cutar da kuma yadda za su kawar da ita. There are four color-coded levels, low, medium, high, and very high. ya ce tsarin faɗakarwar mai matsayin launuka hudu da tsanani sosai da rashin tsanani da matsakaici da kuma wanda ya yi rauni zai amfani da launin ja da ruwan lemo da ruwan ɗorawa da kuma kore wanda zai nuna abin da ya kamata 'yan new york su yi don kiyaye kansu da kuma makwabtarsu suna kuma nuna yadda cutar ke yaduwa tsakanin al'umma da zaran birnin ya kai matakin ruwan lemo ko ja hakan na nufin ayyukan kula da lafiya a birnin na cikin tsananin matsin lamba tun da aka fito da tsarin faɗakarwar birnin new york bai fuskanci wata barazana ba a cewar sashen kiwon lafiya na birnin shi ko magajin garin birnin New York Eric Adams cewa ya yi. If we see a reason to change any policies, we're going to, going to be unafraid to make those adjustments and changes. COVID changes. ya ce za mu aiwatar da matakan da suka dace a kan kiwon lafiyar jama'a don kiyaye birninmu za mu karfafa matakai idan bukatar yin hakan ta taso ba za mu ji tsoro ba wurin yin waɗannan gyare-gyare da canje-canje covid yana canzawa yana sauya salo yana kuma rikidewa to dole ne mu kuma mu bi shi a haka in ji magajin garin birnin new york eric adams sai dai wasu mazauna birnin na new york sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana haji best roma daga bronx new york a matakin da gwamnatin new york ta dauka mataki ne sosai wanda yake ya dace kuma ya haka a sakamakon mace-macen da aka yi a baya Shi ne dalilin da ya sa gwamnati za ta dan za ido haka ta ganin allah da wannan abin ya kau ni ne alhaji sahalu mahmud kano tufa na zaune a nan new york a gaskiyar magana mun yi na amda yadda hukumar new york suka ɗauki mataki dangane da wanga cuta da iso to sun ɗauki wannan mataki dangane da irin lissafin su to mu kuma mun ga ya dace allah ya sa albarka allah ya sa a dace Salamu alaikum ni ne aminu muhammad na abu mazaunin new york to zancen da miyo yake so ya dawo da shi a mu jin daɗin mu ne miyo mu na new york don ka dubi yanzu malam komi ya lafa yanzu akwai ɗan kwanci hankali kuma wannan cutan Allah muna ganin abin ya ta sha Allah don ba za mu so ganin kuma irin wannan abin nan ya sake dawowa mana don irin mutanen da muka rasa wallahi to Allah kare kiyaye mu Allah kamar da saukin lamarin mu da muna farin cikin haka. A halin yanzu hukumomi a birnin New York sun ɗage kowane dokoki na coronavirus amma kuma za su sanya ido domin dakile cutar idan ta sake kunno kai. Baba ya kuma makiri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.